الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاطع تبتي الله صلاة ينسي بأمين شوي ولوج تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ina na safo shi dimiko ya Um, rabiul awwal 1438 mm-hmm. kalenda nigeria na jin daidai da safo shiko mm. na december 2016 kalenda yin almiladiya ne ya ci gaba da karatu ya littafin sharhu sunna ya al'imamu albarbahari rahimahullahu ta'ala mm. da page 412 ko mm. alaikum man ko layi ta sa je ga faman ababakrin wa umara wa usmana wa aliyan ala jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا kharaja فقد خرج من التشيع أوله وآخره ga faman qaddama ababakar da da ga sai na bakar lashi zoncu in ci gan ga ali sai mu fare wa umara wannan da to sayyidina umari wa usmana to na usman wa aliyan to na ali ala jami'a ashabi rasulillah ta cikin sahabi alayhi sallam ne ke bayanin wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin magaga ya da ne kina ba sai ya alheri na wa da'a lahum ma ba duwa ya faƙad kharaja mina tashayyu'i wato zanen wazu daga da shi an a awwalihi wa akhirihi to cabu to zobau ko ji ganewa hmm. gafa man qaddama ababakrin zane ga sayid na bakar lashizo wa umara nan da sayid na umari wa usmana da sayid na usman wa aliyan da sayid na ali ala jami'a sahabi rasulillah ta ce sahabi a nin sa sallam ne kina bayani wani walam ya takallam fil baqin umaga ga ya ce zai ji kana bwana illa bi khairin sai bi alkhairi na wa da'a lahum umma ba duwa ya na ngo ji gani ako ngo mm. zanna ngai zanna zanna wa du daga akida ya tashayyu o to ba to zoba mm. ngo ji gani ako mm. na gai maza bayan ahlus sunnati wal jama'a na le shi bana ahlus sunnati wal jama'a da ga khalifa ya mafara sayyidina bakar ganci sayyidina umar kazanci sayyidina usman kazanci sayyidina ali ya bana anabi sallallahu alaihi wasallam ga anabi sallallahu alaihi wasallam ga yatiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati ya wasu sunnati wa sunnati al ar rashidin nan da sunna al ar rashidin anabi sallallahu alaihi wasallam maga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ci ga annabu mumini maga annan fuda na ji khalifanci zuman bonin rai sai na bakaro annabi sa a sallam ga murru a babakari falyusalli bin nas yaji sai na bakar foro gan wuji ba an giji salla ko ya zaɓe gan annabi gan annabi ci gun lojin ga annabi ga bai ji ci jiyo ya suku annabi ga fa'ati a babakar ga jalo bayan sayidina abubakar ko mun gane hmm. wale gan na shi benin ya gane da wani ga don ba baka domin gan kare sai na usman ya bana ani biga ya ce sai na usman ba ga Allah ta himin rajulin ta ta himin wal mala'ika ya ce sai na ali yau annabi a sallam galla wotiyan na raya targadan rajuli yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu wa rasuluhu ya sun ga tuta la zane wasu ko ko mai wawunin hmm. ale ga kula fa guni ne na a ga yi zai mafaro ya eh, zaga shi shi mu shiga alisa mafara bakar yin ba ce umar yin ta ce usman yin ni shi sai na ali walam ya takallam fil baqina illa bi khairin magaga ya ce zai rike mini ya sabi a nabi sa na sai da alkhairi ki dajiya magaga wanji tago ma bayar da sa koya ma bara masa koya ma gafara ta koya ma jato kwa ma ba kuta ma lamiya magaga ta abu wa da'a lahum ma ke ba ta duwaya babula ne kyaki kí shi a je jina nawa ne zanna su daga aki da shi an ci wani don ti ci da ba ja sai ga yakin sahabi shi ko a sai ga daidaita ba lalibe ne dole na suku a daga kirke ta bai bane ta shi wallazi na jawo min barihim ya kulu na rabba na fillana wa ni na na bil iman wala ta tajal fi qulubina amanu wallabi na zane shi jawa be min ba din zuma ba ya kun haja rabba na ce ce yi irifin da na fa bai yi wali ya kuwa ni nan lazi saba kuna bil imani da ya gina shi zo imani na wala ta ja alfi ya kulu bina billan lil lazi amanu o mogala na wajen ya gbani wuya zai ja imani jina ma ko? ta hannuwa ci shi ekwe fifin bai ekwe jemali nga ajan sai da jikin aja se da jimi si a ta da jin analysis a zo ki zane da gbaje ke zane da ji analysis ne yin jarida bi jinu na ba su ko da abin ne wace sabin da ci yi mutunci ran da ci ma eh lacha mutunci yi mu bayan mu'awuyo gangan da abubda lahasi daga bago a sai shift ga bayan sayyidina usman dan sayyidina usman ba shift sai shift lo daga umar a sai shift lo bayan sayyidina abubakar ɓata yin dede a cin yaga yin nan ba ne ga ga ya ce sahabi a nabi jiya ga dede mawa ga ci abu na zanagi sannan mahalle sako ba mahalle tushu ba ya ce ya ke sahabi a nabi jiya ya e bagon gwai ne zaga don lambar yayya ta ya a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya ma ta ba a daga yi sahabin shi ta kuma lau an faka ahadukum mithla uhudin zahaba ma balaga muddi ahadihi wala nasifa an biga khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum dai da alkhairi gana karnu wani kanganci zai jam to da kanganci zai ji ani to nan ga walam ya takallam fil baqin maga ga yace za ne yake ni ne sahabi annabi jo wani ba sai daga kirki sai na eh na Aisha hafsa ko zainab hmm. afradu zai kira ga abu rera amurubin la'asi abu tufai mu'awiya ɓata zanne shi waga ga ta ba ga kirki hussein ibn hudayr ɓata zanne shi ga wange wa ga can wato zanen ga idan akai da irin nan ga ne zanen nan hmm. wanzu daga akida ya khawarijanci wanzu daga akida ya shi'anci why shi aji daga abakar umaru usman ji mutunci a kuzu musulunci wọ́n ji yana bula na kya e ja to ko a ga sayid na aliga ya khalifa ya mafarin ko ji gani ako a tiyar sabi ne kina sayid na aliga mutunci daga bagon su a gan alkur'anu na ugu ne ya bane ne ga sabi ne ya ajiri bayan sabi ne ga kur'anu sa yau ne eh da daga jiki yau wata yin shi na bilke ta ne sai bago lambari ya sunna da shi eh zanuwa ci gashi shi ya bane zanuwa ci gaki da ganga politiku fight yau ko kuma da suma wajen irin wuce liyani don ga political fight yau political fight wuce mawa gwayin gane bugon kila ce lagi lagi irin wuce yau na wuce mafi lita a gari mafi lita sai shage wasu kafi furu kafi man la yadurul fafi biharul lanuwa ne mawuz bakin majalisi da sauransu littafin ne bai nuna ya gina gafi ba nga mala shi ya shi bello ba bunu ba ziliyani a cikin complain bunu ba a ga littafi ba dana littafi guba nan ngai ga musulmi jo ibnu ba ga littafi kici jo a ga littafi ni wi littafi a shi'atu wa sunna ya isa ne la yi zahir littafi ya baci ma wi littafi a hututu larida hututu al-arida wata lita ku ba ni gai ga musulmi shi buga yawa ga bunu ba zo la odo ya alama di kiyo alali ta fi na dinin ta fi na jadina ga kara ku bukshe bundoro do mai bu su. eh hoto tulari da wanke ya ci ga shi a shiga ba ke ku zai na wani ta lai bayar kan a yi ga hoto tulari da fi mata ne fi mata milu a shatlis fi mata milu a kaidu shatlis na a shari'a yan muhibbu din al-khatib so ka kuna mai daga ganda ya bunu ba zuganci na zuku izani lai zai shi mu izani ibnu ba su yato izani lai zai kewa ya zai na gane da nare izani lai zai ri gane na wuye wa a ga kewa ga ya waye ne wa ga lai ta na bi na bai ne ban ko na wanda na ma ka kara yi kun da ma ga yi print ma ma ga to ne shi ma ga fi workshop mun alawa alawa ku alawa jina in ma na ade zai ada shi alawa jina ibnu ba ade ga ci ibnu ba zai eh, àkẹ́tọ̀ ìsáì láìsẹ̀rí kí wọ́n yà àgọ́ ìsáì láìsẹ̀rí ló yi wo nínú ẹ̀wà ni mo gà á jí àmọ́ ọ̀wọ́ condition ṣe àìsí mọ́tò ní. gbẹ̀rẹ̀ náà wọ́n kún bí gẹ̀gẹ̀ ẹ̀gẹ̀ ga ẹ̀gẹ̀ náà ń gẹ̀sẹ̀ abọ́ náà ń sún gẹ̀mọ́ nẹ́ta yìí àgọ́ wọn sún gẹ̀mọ́ náà. ina da hannun lita ta rabu su roe wani wuya reference ya to lita fi to banaji to ba da to sun dufe doro sọyẹ mẹsì bẹ ní ẹyẹ ìdajì gúnfi lítà sí èyọ àgúnfi bo ìsàn lágbẹrẹ gbẹtọ èyẹ nínú wùyẹn wà ní lítà sí mẹjẹ láti ọgọ wù lágàn mẹjọ bẹẹ ní ọ̀nà ìdá lítà sí wùtì èkó dọ̀ ọ̀jẹ̀ láwọn ẹdí nù. àlẹyìn wọn máa fi kutu wá ṣìgá dán lórí àgá lítà ní pásítà àgá lítà sí wùtì akida ga cin wani ya gona ba ne je ga yi fere ga da mutu shi kenan ba ne dai yan na je shi ne ya dai ga yi print ne ya ci a yi jere ya ci a yi kure ya ci a gari ya ci a biye na ci a lamu ci a biye wani umar su ga mana shi kenan ba shi akida ya shi a yi ɓarayi lokatun fayan ko hmm. ga wa man kala الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره فنقا إيماني إيغان بيكين وبي أميكي ذناد لغاكي نمرجي أوتو شباتو زبا ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالصيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره الإمام البربهاري هو من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر وعجي صلى الله عليه وسلم wa ji sallah يصلى الله عليه وسلم Hmm. wal jihadi ma a kulle khalifatin wa ma ji jihadi fa bangani jalifa shi wa lam yara alkuru da ala sultan wanda mini a kai duba ga wajen ke da ci da saif da yi koya nan hmm. wa da'a alawun bi salahi wa ba duwa ya zasa ku ta zasa ku a tsada kirkinan fa min kaulil khawariji wata zanna su daga kiran khawariji jo awwalihi wa akhirihi hmm. to chabu to zabu ko hmm. man kala ga zanen magagagan almakadiru kulluha kadara bai almakadiru kulluha kadara bai min Allah ta'ala daga ba Allah azza wa jalla bu sai bi wannan khairuha wa sharruha to alkhairu to sudu yudillu man yasha wa yahdi man yasha hmm. sana ba to yace nan zawon ce wala gin zana ma abu nan wala da bawo faqad kharaja min qawli al-qadariyati awwalihi wa akhiri zana daga kidan qadariyo to chaba to zuba wa huwa sahibu sunna sannan magai ahlu sunna ana wa ga wannan sanan gashi shi in daga yin shi ajo ma daga akidayen murji ajo ma daga akidayen khawariji yo ma daga akidayen kadari ajo ne ngo ji gane ko dan da ku akidayen filo akida albidai ne kenan ne to zani ga alu sunna ngo ne wa de ga de ganun ga ka ga shi zo galla la qali fulani sahibu sunnati hatta ta tami fi khisalu sunnati kulli ha ne ga wuce ga wa de ga gawa man kala zane ga ga al'imanu kaulun wa amalun zane ga ga imani ya gauyo biya tuyi ya zidu wa yankusu wani biyan mai kina fakad kharaja min qawlil irja'i awwalihi wa akhir zanna daga akira ya murji zanna zu daga akira ya murji tacha ba ta zaba wani ya murji ya shaji murji ya shiga imani ya kaulu kawai babu yetu murya shiga imani kaunu da itikadi kawai ko marifa babu yake babu yetu lole ga da madde da amanu wa amilu salihati zan jai ma ja amalutu kirkina imam fitiyatun amanu bi rabbihim wa na huda ba rufu da ce kan ce ci mabiya ba wuna al-imanu bidwa sabuna shuba alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu la za an tariki wal haya wa shawbatu min al iman imani ko hmm. mun je gwalagi ko sabunci tutu na latu ga la ilaha illallah na mace jan gana su kun kiyo mai eh, masu tsadani tarki wale ya eh, kuma lauci abu daga ya ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar alama muna alama imani boye ansar ji alama munafiki na boye ansar ji la yuhafizu ala alwudu illa mu'min sandoro agwalu la sa sai mu'mini al-iman an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tumina bil qadar khairihi wa sharrihi ko za ka samun imani ya zala mana mana iman da walumi man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula zanen lamarin zaga jiman da sai ci nan wani ga nabi umarci ajin gani bai addini ya musun cikin gayi addini wani wani ne bai ni wala ga ya e da mini ya imani lai sabbin ran tuwa lu ja kun kibal al mashiq wal maghrib walakin al birra man amala billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala lahu bi dawil qurba ta tahadda karshe ko ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كو sai mai bata shi mine yake bo mine yi imanin kada aflaha almu'minun gan halibi ba don zai jigan ulai kan allazina da firdaus hum fiya khalidun dan ne mai bata da mini shagu yin imani inna almuslimin almuslimat almu'minun almu'minat habbi wa zakira allah kathira wa allah allah wa azima mai bata da mini yin imani Hmm. al'imama shekha abdurrahman ibn asir sa'adi in kalta su nake ga shajaratul imani hmm. ibn taymiyyah in kalta ce ga kitabul imani abu ubaida al-qasim ibn sallam min yayi mayami su jo in kalta ce ga kitabul imani al-imam ibn manda in kalta ce ga kitabul imani ibn taymiya in kalta littafi ga kitabul imani hmm. al-hafiz al-kabir muhammad ibn nasri al-mirwazi kun kalita da wai tabi mu qadru salati matsala matsalar iman daga mu wadi kiyo ga waje zawa gu alimamul bai haki baihaqi mu ta kalita ce ga shu'abul imani ngo diga ne ko imamu ali tauhidi zai ace a'a imamu ali tauhidi zai ace hmm? al Abu Bakri ibn khuzaimah ngo ji gane ko da ka kitabu tauhid imam al-imma na kitabu tauhid ne ibnu ku zai kuzaima babi da banu tsawo cikin wa ba nu jirjiya murjiya jinan ngo ji gane ko da bugo imani biyu mai ke imani ba an yi magano ji kuma a rasul kitaba da nasafa na min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat wani imani ya sabi kumbil ce na watu farin lalo watu haramu lugwa watu nafila lalo watu shi lugwa na imani za wuce wugayen muku tafidu ko muku yaba eh, da muku tafidu so wanda wajibi ji umma farilla umma wajibi ba farilla ya ji umma kijin umar haramu lugwa amma wani makarushi lugwa umar jiye da nafila lajiya wani imani ya muku tasiri masu ku imani wugayen zalimin linasi to ya bago a kai da ya murja shi ke an daidai ya bane murja shi ga wadai ga la ilaha illallah ka ji sallah maga fi azu maga waza ka maga luwaji maga ba qur'ani mun kashi fe da dan ce fe da wuzo fe da diliwa to fe da fijo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ga ga doro ji imani yawa wale ko in ga ya ngole yana fi da muji ya lobe ne gano nore amma a wari jije ne kame dai wai ta kafir ke mina ya dina wai muji ya ọrụ. da cewa suka gano ci fa cewa bi do mi haji ma ma jabe lan ci gana hmm. a e ah, ga gaskiya un goye bi ga ga ya a wari ji ba e wani ga ga ga a wari ga ga a ci ya ga ya a wari jo jama'a ya wajen mulkiya ba in ga shi a cin to zanuru ga ga gaggaye tiye shi yau muka ce ga gaggaye tiye shi wasu rajin da wasu ne kashin ẹ̀yí ga dọ́nà ni kó àgá gàgàwọ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́jì àmìṣà yìí sọ́dọ̀ mi káṣẹ̀ ọ̀gá àgá lẹ́jì jẹ́ àmìṣà ẹ̀jẹ̀ àbẹ́ ẹ̀gọ́wọ̀ ẹ̀ náà níbi ìsàbọ̀ ẹ̀bùkà dole wujin nan ga iki a ga iga ki usulu akida na firaku na je lobe beyin no kashi ki ya mata ci nga ditani nga ya ce a ngo doga to ci na shi a yutu ebe na ibi ya kalita fi mi a yi sunati na ba wuya wuti jiraji ya shi a daga caba har a ya kacin ka ga yaza din na alulbaiti na bawa ga yace shi a jakuwa ne waga gunta ce ilimi ya da basira da adalci ma ji daidai ta bismillah gawa man kala ga na ga salatu khalfa kulli barrin wa fajiri ko mm. dole wale ga zane ga ga wayin sallah su maza guru da zadede wal jihadi ma kulli khalifatin ko wa ma sallah wa ma jihadi ne khalifan dun wa lam yara al khuruj ala sultan wa akida wa mu don ga wa ci ga wa da ko da shi ya bi sai da ko ya ne wa da'a lahum bi salah to ci mai ba da ga sakuta juna dole zahirin nan ga daga akida wa rijo to chabu to zabu tabana wa rijishi adamini kira ku dala yo alu suna ajan gaga wala mi ofe edo shi kagun ti lemba yin so yi ci ba ne afi Allah ya mi mitu sako wa afi rasulullah la mitu tuki wa uli al-amri min kun ne be do shi ciye ya ji alim sa sun ga talqawna ba'di asratan ya ya ku be do shi ne ja sai ciye bi nan kun ake ala ya 7.5 ala ya 9.5 e e a ya wasu wasu scholarship ala da yan gwagwa salary a ga kata yau ji gane kun gane sai talakau na bari a saratan yau fitila ya ne ya ya kan wuce aka fitila la hasu ma ya yi aga ga aga no fula a to ma dai reservoir lan kun wuce cin bona fe lan ji cin a fe lan ji har kanu hmm eni ga zo eni ga eni ga zo a tun mari tanki bin tun da kici buna suna gukin buwa a ce rufe a tafe a su shafi famo ta ne yaba yaba to gila ya fuguta ba ta na ga su kibo ba ta na ga su sa talkau na ba a sanatan bu kanuwaci a bai kwata ci a ga yano bi kanuwaci makawai bai ji hankali a ala wani da ciyo gumiya fatan mai jaga fi satan kauna ba bi a saratan bu a ga anabi bi a ga ibe ci bi na kuyi ruci ha fala no katilu ya kwa nga kiyo na la tu katilu e ga kwa mu eh ma so la bi ka diga ji kino a diga ji ko ji gane ko ta alusuna je ga yanzu ne da shi ya ji gaji foro da yankan wani fiye da yola mai fa ni ne bin lata aka lima kuma ke ke ma fiye ke alkhalin har su ne a disantan amma ya ga ke bana mu waje ne don ta ne ismin wala di kiyo wala da don to ya bana ba nawa mu ta tiyo president ya sirri a bashar al-assad ba ne ga bashar al-assad a alawiya batiniya wuyan wọ́n jẹ́ náà kó shi a gola wajen wuce na launcin yau shi bo amma kano ta president na suku a matiya ga a guwanin siriya ciwo tashi lafiya zanen rajin rayu har wa gunje na wa bayani wani gawadiya amma kakku na zanen wuce na kin a shiga a ciwo ko aji masira yuna kaku na mayan suna fiye diga ya lugwa ya lugwa ya lugwa ya lugwa na la ta na alal imani muhariban walau annahu rajulun min al ne ya lugwa ne wani ta mara alaikum abdun yi ne ko ji gani ko kaku na mayan suna fiye ga shiga na ga man na jaje manyan gwamnati ulama salatin ulama daula ulama al-haid wan nifas eh ulama'ul murji'a ulama'u al'umala hay'atu kibarul umala ta ka kuna sai jan ka ngole ina ina wari sai kan gane no no amma tsa ne ne ba ne kidi faro Syria is no more kana me yaji ba Syria is no more ina wato zaman lafiya da gobiya musulmi ya ga ya jindo ya destroy completely missionary ki a sọfẹ awẹ ki ẹkú la ìjẹ mission lóòlì zaali lóòlì àdéjà àti tìbí èdè tìǹbì èdè zaali tìǹbì ngẹmọ gàgà rẹ bẹẹlí pé èdè tí wọn ti bà ní tí wọn lù jí dọrọ tí wọn jí lálàá ṣe. ní akó. nga at the same time ahlus sunna mai yaji sallah su mai yaji cijo annabi ga na lakum a ah, zai je sallah fa yin asabu aga sallah fa falakum wa lahum a ah, ya dilada to ma lada wa in asawu ka madin ya ma falakum wa alaihi ya suka dilada suka jayan ahlus sunna eh, mai ke ba du'a ga sakuwa ba saku je ci dacewa ko hmm. saku ya biki ke ta ce kibo ta ce da ku amma yake ja nasiha bai bana ne diga addinin nasiha kulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa amatihi no diga ne ko amma ga bele zai mu ci ga wani sallah zume da cin doro ba da ci jiwa ko da ya da ci laje liman ne ba ngole akida awari ji da biyu hmm. sai bani waza ne ji kafiri bai don tewa ba sallah ọ̀gá bẹ́lẹ̀ wọn lẹ́ẹ̀dì ti yá wọn lágùrù ní ètì ti yá wọn lárúgbó ti yá wọn ti yá ti ti wọn dà plant yẹn ti bá ń gbé tí wọn ló gbọ́n tàdà gbọ́ǹta dàjí yìí náà àbí àdìkí náà náà àbí àdì mọ̀síbà pé èyí mùsùlùmí tó ń náà àrí àwárí yìí o. ọ̀gá bẹ́lẹ̀ ai ba yi sanwe da ta za ndụ dundu ɗin zanna a kira wa rigi da biyu wazi gani ko nole zando e ne ga liyan doci ba na je banin mutu zanna a kira wa rigi da biyu nole ga shi shi ci ga wa wajen ga wa rigi wasu ga liyani na zamani na rigi ba da biyani ajiki a a gawagan yi adambobi a zigo ga adambobi a yi a kai da sakwa-sakwa mafi sanyi inda buhari bai yi min ne inda buhari bai yi ne har yasu ne yasu ne jaba a kina yawa rikici sun yi ga iwa musulmi na jida sun yi ga kutubiya jida sun yi ga albanna iya jida in ga jerman uta yi bidiya in ga in ga jama'atu jihadi bidiya in ga jama'atu islamiyya bidiya in ga da'i ce zabe ya in ga yesu ce zabe ya wanda mai ja Allah lahu nurun fa ma lahu min nur lole ya tunna je lona shi ne ko da an da gu lahu ce lona ne bi na su ma ja nan jama'atul muslimin e ṣe ọkùnrin mustapha yìí àtọ́gà ìdíta tí àgá àgá ìjọba tí mùsùlùmí ẹgbẹ́gbẹ́ àgán àdísìnà a ń dà lẹ́kùn bí jẹma àyẹ́dùnmá ìmá jẹma ọ̀gájú wájú lùsùlùmí ẹjọba tí mùsùlùmí ní àgá àgá dánwó. kémi ń nájú àìmá ní ùtẹ̀ ìbí àgá ìní àgá àlùlà ní ìsìn. wọ́n lájú ala ji ziri ji ce ma ta bindiga ce na kawo da ta yi ce ta da wa ran ba shan har tu ba bunu jaima ni ga rambe tun ba bunu ba ga ji gudu ba ga ma zai ani da bi so ki mai fara lawo ibn ba ta ga ce fa na la bi ko tun no li aga wa ga dono e bugo ba to bunu ba ya wuta ah. so ji talbisu de dele hmm? at the same time ngo diga na ko a ga wa be de zan wacin wa zo dawa na ne dawa ne salafiya amma ta kafiri da kida ba da jin ci bane wa gumbi mi a wali wa yi hmm? nga ci ke sun ya to sun ta fi bata a salafi nga zakiri ki a salafi zakiri ka ya ga mana amma mi na kira salafi ga bonna no ko ya ne ne ga hmm. so Ali alibratu bila kaiki la bila suma banu ga wajen hadi ma kulle khalifa nan gole ya da shi bai ga wa shi kyan abin da hadi jihadi gole ga mutu ya shi na mai ganin gole yiri president ya gini so wa ji ga zabi a shi mutu ga nuna cewa fa mun ga ya biyo ne fa mm, ga ga da sai e wani anabi ga man ata al amira faqad ata ali wa man ata ali faqad ata allah wa man ya'ti al amira faqad atani wa man asani faqad asa allah ya e buga ga anabi ga nan ga mana zuci mun ji wa anabi ga ko ji ganewa hmm. ta ga man qala al maqadiru kulluha min Allah dan ga ga ta kadara bata da ba su ko bufe biyo azza wa jalla khaira wa sharruha yudillu man yasha wa yahdi man yasha da na wa nan ba uzana ma da nan wala uba ga zane ga jihar ga nan fakari kharaja min qawli al qadariyati awwalihi wa akhiri wa daga akilan qadariyatu to cewa ta zuba ina fa kuka alitu jina al qalam wa ba awwalu ma khalaqa Allahu al qalam ko hmm. ka koma doru ka mutum ma wa qa'ilun ila yawmil qiyamati ina ma ajiza na aliyu ba ma asaba ka lam yakun yuksi aka ina ajiyo na aliyu ba ma asa ka lam yakun yuksi baka ina ma aliyu ba na wa je waya sai ci ma wayan do ka ba lawul mahfuz bani sai ci ma je taw ma ta sha'una illa an ya sha Allah sai ki ma tuti tumbe ko wala kad ba sa fi kulli ummatin rasula an yabudu wa tajtanibu at sai ki ma ya iko ko ina da ina sabila imma shakiran wa ma kafura a maje fuwar batun wura maka yi bayan ya tun da je wani takun kumatu ya dubu na ilil khairi ya amuru na bil marufi wa hauna anil munkar ko mun gane ta roman kala ngolin ngolin ngolin ngolin ji faruwa ngolin ngolin ngolin ngolin ngolin doro da kadara ya sai ciyo to kafirci to imani to mafiya to ta'a to talauci to dukiya ne to batun to lafiya yana ɓata sai ci dogon waji faruwa ajiye na zuna kadara ya sai ciyo na kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana lọ ilé ko a angọ́ ilé ìgbàna tó dà na tún náà òṣòra di kí o òṣòra ló tún ra ló tó àmàlù ìbáàdì min láì halkan wa ijadan wa min al-ibadi fi'lan wa ikhtiyara ètò náwó jìjẹ lónà aláwọ gájìn àlétà wọn àbá ẹ̀ta ẹ̀mí àjí ní àjí àwùjọ tó láti kí ọ wùjọ tó gá ọdẹbẹ̀ yàn yòdì lù mẹ́yẹ ṣàdánà ààbò náà wọ̀ láàjì kọ́. náà lè tó dáná mọ́ gbíná sukùn sábà bí dánbó ẹni láwọn tí a gbin náà ẹbọ náà báwọn ti gbé yìí ẹbọ ádá ẹ̀ tiẹ̀ tó ẹ̀ tó. fọlá máa rágó. azaga Allah qulubum na afaya na ce ce ma la afaya ko ebogo obe da alukura ya ci alaka ku igi ku azaba illa fatin waja sababu tuye ye ne lojo to ji won ti ko odo ce paga na na faruwa zama ga yudillu man yasha bi daga ba su yi na wani logi gangani da adalci ya su ci amma ya zai lade bawu da kiyan da rama da yagu da tausayi ya su ci afa na ga alin musulmi na kan mujirimi ina ga za su kirki da zaɗe da jilashe da ni musulmi da kafin da alaje ni ma lakum kai fata kumun ya bugu wa ya bi man ya sha bi fadlihi azza wa jalla sanan ga ba su yi na su ya ce luba bi al'imamul barbahari ce ci gaba ga wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi azim wa man qala biha fa huwa kafirun billahi la shakka fi man yu'minu bir raj'ati wa yaqulu ali ibn abi talib hayy wa Muhammadu bn يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنه كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول الإمام البربهر هو بدعة ظهرت بدعة دبنات كيان هي كفر بالله العظيم كافر بكيت ومن قال بها فهو كافر sannan maga gangan cami tu bidiya wasu ne zama ci kafiru wa billahi la shakka fi shakka da ba ga man yu'minu bin raja'atu da ga imani ya raja'atu ne kya raja'atu Hmm? Hmm. almahabbatu yi kauno ne arraja'atu ya arraja'atu ne ya arraja'atu ya baje shi ehe arraja'atu da aini ina ya ce yake ya baje shi arraja'atu na aqida ya shi a jibu don kame kwaliki ali hmm. hassan husaini eh, muhammad ibn ali ja'far ibn muhammad musa ibn ja'far bata lanaji to har da al'asan askari a gaza ne bata ga ya dan rai to ji ana kwa ma ji kyau a da shi je shi a ji benyo ma a kiya ji kyau a kiya ya dan rai ka ku na ma dai ba ga kiya ne ga gaza ne bata ya dan rai su a sha da alu su ne juwu a tiya sai na bakar da raya a cikin dina a tiya sai na mura da raya a cikin dina a tiya usman da raya a cikin dina a tiya aisha da raya a cikin din haji a tiga a ha a tiga afa da raya a cikin jikin a cikin din haji a tiya kaaba du a tiya banin goyin kabut na cikin da ci ba zo a tiya mazuri na baudu lọ́jọ́ yẹn kó alùpùpù ẹ̀gbẹ́ tí mo sọ àti ká di kí o àti ní o. ngo ji gane ko yin eh, yiri na nan gai gake ngai ga akai da arraja to akai da shi an ci mu ke mina shi ake da akai da ne ga attaqiya ne ke taqiyo ezula eh, akai da su da manimbo amma na wai lauza da dulu ya wuce to ba ma nan ne munafinci hmm. ya kulu na biya lisna fi ma laysa fi qulubihim e ga ganin na da ma wa ne ke mina shi ake da akai da ne ga afi na to na ke afi na to a tinatu ko a turba jikanan ya gani daga kaku na usaini nan jikare da fata da jisa ba ne kawai ne kiyan kabar ya sayi na ne ya buga ko ga ajin zaida gaba wa ajin zaida ta kawo sai da ta haɓa wani sallah ko ji gani ko ke mina shi a jike biya ki dai ne ga alwilaya nan alwilaya ke alwilaya yin a imago bai ba a da takafiri a bakar da umar gani da sai na usman yi wani gana ko sai mina shi a jike da da ne ga tahariful qur'an sai tahariful qur'an a ga alkur'ani sangwa alqur'ani magumiya wani gana ko sai mina shi a ji a sai da aqida etiyan ismona ismatul a'imma a ga imamu a zago gube masu muna madafan lagan ni bi bata ke ni na shi a jibe ake yi bi a fi da a almutatu ko ya ne ka almutatu ya temporary marriage ne ko jiga ne ako sai mina shi a shiga da littafi da buna ga cin da ya imamu a shi nan ban da alkurani ta al'abisa nan ko ta aljafuru nan ta aljafuru labiyadu nan a aljafuru al'ahmar nan ke musafu fatima nan ba ta da littafi mai bayani a coci shi umarji a nufi sa sallar ga a ciwo da ya mai bata da mini kibo a fidayen shi an ciwo ta Allah kiyaye mu da lalata ce amma ga man yi umini bin raja'ati zani gaji man bi raja'atu wa yaqulu ta jiga ali ibn abi talibi in ga sayyidina ali da rayo na gu da rayo wa sai yarji'u qabla yawm mace a magan wa jabashi kame me al-qiyami nan wa muhammad ibn ali ganna muhammad ibn ali wa ja'far ibn muhammad wa ja'far ibn muhammad wa musa bin ja'far to musa bin ja'far wa takallamu na fil imama a mai ce ga yace imamatu ko a ga imamai mafali sayyidina ali ko ye ba ci hassan ye ta ci hussein harfe luganci ali gadi abakar umar usman ga wajen gani ko allah kiyaye mu annam ya'lamuna al-ghaiba amma ga imama da ilimi ya gaibu fa'azaruhum rajin ya baya ɗaya ya yi fayin nan ku faru ban zama shi kafira billahi lazi wa man qala bi hadha al-qawl yan bi zalika ga gayi din nan ne ne sako bu ide ni ne gaibu Allah subhanahu wa ta'ala kullu alam man fi samawati wal ardi al gaiba illa Allah idan da sama da kine da ni ne gaibu na sai Allah ko kuma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan sai zan ji ke na ji suna ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mu ji zabe da nawaji ajali cina kiji na bai nibo Allah guji dai ni me zai goma na haddasa ka annabi Muhammad ya alam ma fil gadi Faka iftara ala Allah al firya na na shagun zan ga ga ne bi na hadisin zani ga wannan sun ta sako amma shi ya jina ga imama ai dai ni me gaibu a ga alo alijanna a ga da dai zai ja alo aljanna nan a ga da dai zai ja na nan a ga a waji min doro na dan jona ko ji na ko a ga sai ce la ziyara bi kabarin imam Husaini a ga manzara kabru sai ni kana ka manzara zara Allah fi shi a ga zanin Allah zai hallo bari ma musayin ne je biye ga zanin Allah zai hallo ba sai ci ki ci ta alara shi bane man zara kabru sai ni kana ka manzara Allah la kursi man zara kabru sai manzara kabru sai ni an gaji ziyara yan kabarin zai na sai ne zunina wadilla da zai jinaji na zo dubu amma ga ya karbala wanda falala ga kaba Hmm? alaikun salam da na ga karbara da na na kabari ma musaini cinan iraki ba mu cewa ga man yi uminu bin rajati kala ji ma da rajatu nan ga wale na da mina fi da ya shi a jagan da na jatu min ya yi mai ajo nan a gaje ka kami a ji tashin kiyama nan ko amma da jin adalci a maga abakar da umar da sabi da kina ya daga kabara ba a cika ku jinin a ga wa man kala biya fa huwa kafirin billahi la shakka fi al-imam bahari barbahari nazanin gaji imani da arja'atu ne zanen waji kafirci da su ci ba shakka e bane kiwo ngo ne shi a imani to to al da wayniya ngala ce laga kiwo ce laga arja'atu a Allah kiyaye mu a ga lokacin ci ma ma wuce ga ya. a fiye sun tona wani fi wani yawan jire a ga nuwa a ga nuwa a ga a ga wale to da sai je nuwa ma tsaba wayo dunga ta sai je wale ga ya e fu wayo dunga ta sai je wale ga nuwa wayo ya e dunga ta sai je a ga imadiye ba maga ce za ka makayi mu'ali muhammadin kayimu mu alibaiti kayimu mu ali ga ce ma na madi ba ga ce ya wa sai zuza shi wa sai ya sai je je je zai shi je makira shi ma ne jayin ahlu sunnaji ya sai ja ta kula na tare da zai kai haza laysa haza laysa min ali muhammad law kana min ali muhammad la da ne kace wani zamiya ne budan wani to to sai a kire shi shiga da dore to walillahi kuma litariki ya al-musawi lo man la yadul faqi ya al-qummi lo bihar al-anwar ya muhammad bakir al-majlisi litasiyan khumaini shari'at madari atla al-mama kan atla al-baba katla atla al-khuyi ba ta lo takada da nayi takada gine shi ya kan ne mutum ta siyan al-mufidi shi ta waya kulu mu ce ke ga ali ibn abi talib ga sayyidina ali da mu kuma bai gulatu ya ce a jigar sayid na ali da ba ga sayid na ali gulatu da jami tumi na abu a gan sayid na ali da mu latuwa kuma da kibo a ne girgijo har tu ba gudun girgiji ga ku ko sama ga ku haji ga alai salam ga mala a da da dani ko ko ni ga bari ke min al khawarij lastu minhum da gwani awa bi awaji inda min awa ko ndo yi wa bunu babi wa min qaumin idza zakaru aliyan yarudduna salama ala sahabi e wa makiyawa be jama'a ne ga tu sayyidina ali ya sama ciku kaga alayhi salam ya imam ali alayhi salam sama ga jiki sama ga ku ga sayyidina ali ga yin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un man bai ja Allah wala nurun fa ma lahu min nur shi ajiga ga al'amma alusunne kpo aga ga al-khalifa aga ga madarasatul khulafa ma'ana alusuna ya ji kiyo ne ya ji nufiyo aga ga gairu na bani bane al-sunna aga ga madarasatul sawadi sai ba madarasatul sawadi ma'ana al al-sunna ji al'ama kuma al-suna, alusunna madarasatul khulafa alusunna sha muka ce ga al-mukhalif zai ko ahli sunna amma ga madrasatu ahli bait madrasatu al-isra wacce ya su ga ya jini figoncin haya ga al-awwal wa sani wa salis al-awwal abubakar asani umar asalis usman ko ji gane ku ummu shurur bai ummu shururo na na shi ya ga ga eh

جعفر ابن محمد مغاي جعفر ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين مغاي جعفر الصادق موسى ابن جعفر مغاي القاسم مجاي جعفر الصادق أش أجر رافضة داشي اجا في مين اغا الموسوية كوا الموسوي مين اجي بازيو موسى القاسم ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب أما جا في غيب إمامة أما جا ديلي مي أما جا إمامة ديلي مي غيبه ko ajan da fi da gai ma ma da yi ne gaibu amma jan je na bana amma jan fi na bana ya ni ne shari'a e ibn Allah wa ne kwata ladan gwayan imamu ajo wa annahum bi ma'ana imamu ajo ya lamu na gai ba da yi ne gai ba lalima Allah subhanahu wa ta'ala kullu ya lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wato zahirin naji fahazaruhum fa innahum kuffarun billahi alazim ya da da ne ga ne ya ci mana wani ko aji kafirci ban do ga ga ya kale me ilimi gaibu ko ci ga imamu ai da ilimi gaibu nan zanna wa da musulunci wa bi musulunci alimul gaibi wala yuzhiru ala gaibi ahada illa man irtada min rasul ko wale ga Allah yin da cha wuza ala gaibun da cha wuza ngo le so ko a ji ya zanzani mu ake ce na su wake tata pichi mini ya pichi jo webulu e, fe mujizu yu ebogo ezula nnaga yi bane yi ga katun yi for now no insha Allah ma wo do akida shi yaji hmm. wa le ba wuya nabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam ba ya rike na mada tsakaniyar sunna da shi e na wujiri ya rike na tsakaniyar malikiya shafiya hambaliya hanafiya na i'i daga usulu kai shi ya ji dagwa ga sayid na ali rugu wasu ya na biyu jibiri caci bicin talada ne muhammadu ko shi ne a ga imama idai ne na gaibu a ga alkur'ani gumiya a ga alkur'ani shagba a ga alkur'ani sagwa ya bukutu da sahabi je ya dina na ya sha kazafi Hmm? sallah ne gutu na wani daje wuti daje wuta kanu da ya ku sallah ko kan juma na lo na a gaji ma gaji ma loji dole sai imamul madiga tiya da sauransu ngole khilafu ne da taciyar sun da biyu bai shi ɗaya wai usulu ya masailu wanci ko wanci ko wanci ko wanci ko jebe ga shi shofi bai disu ti tacin ga adi ga ga adi wa da tu amma dai takribu takani ya lusun da ga shi aji ibn muslimi muslimi yo di di ku insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu